Um, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم jama'a suna na Muhammad Umar Khalifa ɗaya daga cikin emerging leaders a wannan organization mai albarka kuma ɗaya daga cikin beneficiary ma'ana wanda ya amfana so a yau zan yi jawabi akan wani littafi da ake kira da your first year in network marketing shekarar ta farko a cikin kasuwanci na kula alaka so kowanne bayan ya jona wannan kasuwanci akwai bukata a farko ya faɗi mai dalilin sa na shiga business din wanda shine why sannan kuma ya karanta wannan littafi iya introduction da chapter 1 sai faɗi iya abu biyar da ya fahimta daga da abin da ya karanta so a yau zan tattauna akan shi wanda mutum zai iya kallon bidiyon sa ne ya fahimce shi ba tare da lallai ya karanta littafin ba so overcome your fear experience success and achieve your dream yadda za ka yi maganin tsoronka tsoron da ka shigo kasuwancin da shi sannan ka yi experience of success hanyar da za ka ci nasara sannan ka yi ka samu biyan bukata da abin da kake nema so za mu fara kai tsaye ba tare da mai bata lokaci ba masha Allah so za mu fara da introduction wanda shine gabatarwa aka ce according to Webster's scenario to survive means to remain in, uh, alive or in existence wato ka rayu shine ne ka zama na alive kana cikin rayuwa yayin da wasu suke mutuwa ko na abin kama da wannan idan na ce mutuwa ba ina nufin mutum ya mutu ba a ce abin da ya shi a ah, no ba nan ba no relation related to our business survival is staying after others have left the business and this is what leads to the matter to the dramatic waves abin da nake nufi shine yayin da wasu ke shigowa kasuwanci suke dinawa suke fitin idan har za ka ci gaba da yi ka dage ba tare da kayi fitin ba tare da ka ba wannan abin shine zai sa ka ci nasara ka tara arziki mai gaske a wannan kasuwanci sannan bayan wahala da waye ta faru matukar za ka ci gaba da yi ba tare da ka dina ba za ka ci nasara a wannan kasuwanci a gaba na gaba shine a wannan kasuwancin nan abu biyu ne suke faruwa ko dai ka dage ka ci gaba da yin kasuwancin har kai ka nasara ko kuma ka haƙura ka ce ba za ka iya ba wanda shi zai kai ka faɗi wanda shi ne fitin idan aka ce fitin duk sanda aka ce ka yi fitin to ka ɗau hanya tabbatacciya wadda za ta kai ka ga mai ka faɗuwa amma matuƙar za ka dage ka ci gaba da yin wannan kasuwancin bayan wahala bayan faɗi tashi bayan waye wannan shi zai saka me ka ci nasara sannan me cin nasarar ka na farko a wannan kasuwancin kai surviving ka ci gaba da yi rayu ba tare da ka daina ba wannan shi zai baka dama na me succeed ka ci nasara saboda me bincike ya nuna cewa a kaso ta nawa casa'in da biyar na cikin mutanen da suke cin nasara a wannan kasuwancin namu su ne mutane wanda suke me suka kai akalla shekaru goma duk wanda ya shekara goma misali yana kasuwancin nan ba tare da ya daina ba ya dage ya ci gaba da yi za ga insha Allah arzikin da yake zai tara arziki ne mai yawa mai gaske so ba na ce sai ga shekara goma ba a daga shekara ɗaya shekara biyu uku ko wani da yanayin nasa amma maximum aka ce shekara nawa goma za ga kuma sun yi a cikin abin da ake cewa financial freedom yanci na kuɗi da sauran abubuwa Na network marketing wannan kasuwancin namu na kulla alaka na waye da sauransu kasuwanci ne wanda mutum zai saka kuɗi ƙalilan ba kuɗi mai tarin yawa ba as minimum as 49,990 mutum in ya saka zai samu arzikin da yake mai dorewa kuma da sauran abubuwa ba kamar other businesses ba sai ka sa miliyoyin kuɗi ka kama guri da inda za ka yi kasuwancin da sauransu sannan mai distributin na kayan rarraba kayayyakin da ake yi da sauran abubuwa ana yin sa ne directly daga producer kamfani na yin kaya za a baka izuwa kai da kake mai consumer kai da kake customer distributor wanda zai siya duk wannan mutane wanda bayan producer ya yi za su zo su haɗa su siya duk za a mai kwacin ɗinsu ya zama a ce daga producer kamfani ya yi kaya za a kawo wani sa wanda shine distributor ta inda kamfanin yake biyan ka shine shine duk wannan kayayyakin kamfani baya advertising baya talla baya su billboard talla abubuwa da sauransu a'a duk abin da aka haɗa kamfani zai zo ya ware maka kai distributor sai biya ka tana kai da ka kulla alaka kai connecting wasu suka shigo sai kamfani ya biya ka ta wannan sirri so ta nan yake biya da sauran abubuwa masu kama da haka so mai himmin abin shine mai chapter 1 mun ce mutum zai karanta daga introduction zuwa me chapter 1 chapter 1 tana magana akan ignoring the rejection rocket make rejection your friend instead of your enemy me rejection rocket kalubale zai faru za ka iya nuna wani kasuwancin sannan ya ƙi karɓar kasuwancinka ka nuna masa kana tunanin cewa yes sai amma sai ga me bai karba ba kuma bai yi ba wani abu mai kama da haka rejection din nan na zuwa ta fannoni daban-daban wanda duk ta fannin da ya zo kuma kai a matsayin ka na bi distributor da kai a matsayin ka na organization din ya kamata kai control din sa sannan ka iya sa kai maganin shi network marketing business is one of the most fun and rewarding business in the world ka sani cewa wannan kasuwanci na kulla alaka shine na ɗaya daga cikin kasuwanci da kowanne daɗi sannan yake biyan customers ɗinsa da yawa But eventually network marketers are faced with certain widespread and universal what challenges. so Sannan kuma ku sani cewa a yayin da yake da daɗin kuma yake biya da yawa akwai mai kalubale kala da dama wanda mutum ka iya fuskanta a yayin da yake wannan wannan business wannan dole ne so akwai wani ma kasuwanci za ka yi akwai challenge akwai kalubale za su so bayan me bayan haka za mu magana akan the rejection rocket to shi karan kansa ma rejection rocket din menene shi It can and will strike any time renders us virtually immobile, thus destroying our enthusiasm and excitement, which are essential qualities for our hot success. Wannan rejection din zai faru matsalarsa shine ba ka sanin cewa zai zo. Kana tauna kana kasuwancin kawai sai daga ya zo. Zai iya zuwa daga wanda ka sani, wanda baka sani ba, wani da abu kamar haka. So ba abin da challenge ɗinsa shine idan ya zo wannan jin daɗin wannan burin wannan son na bai kasuwancin idan kai wasa sai ya fita daga nan sai ka rasa shi amma matukar idan rejection din ya zo ka iya controlling dinsa ka iya gane yadda za ka yi maganin sa sai ga kame ka ji nasara ka yi succeed amma bari mu ga ya rabe rabe da kai ka saka san su wannan rejection din suke now rejection ya kasu gida nawa guda biyu akwai rejection by your spouse akwai rejection by your family and what friends rejection by your spouse na iya zama kai miji ne matar ka ta yi rejecting ɗinka ko kuma me a'a ke ce matar mijin ke yi me rejecting ɗinki ko kuma me daga family ko kuma me daga friends duk wannan mutane su ne wanda ake cewa hot ko kuma warm market mutane ne wanda ka san su sun san ka ka yarda da su sannan ka ce bari ka nuna musu kasuwancin cikin ka za su yi sannan sai su ki kuma sai su karba na me yake jawo wannan everyone faces rejection in life ka sani cewa kowa a rayuwar nan yana fuskantar abin da ake cewa kalubale ko a kasuwancin nan ko ba a kasuwancin nan ba ko ma me kake yi dole sai ka haɗu da abin da ake cewa kalubale So, but what make our own protection so very devastating is it often comes from very people we love and respect most. Abin da ya bambanta namu kalubalen, namu rejection din shine me shi yana zuwa ne daga mutane wanda muke so, muke kauna, sannan muke rayuwa tare da su. Kamar matar ka kullum kuna tare da ita, kamar iyaye, kamar family, kamar abokai kullum kuna tare da su. Amma me kai a tunaninka kaga wata dama ce wadda ta dace wadda kai a tunaninka damar za ta taimake su ma su gina rayuwarsu da sauran abubuwa amma bayan ka nuna musu sai su ne sai su kokarin sace maka gwiwa wani ma na iya nuna ma cewa wannan kasuwancin da ka shiga kasuwanci ne na fara kasuwanci ne na kaza wani abu kuma da wannan duk zai iya faruwa amma wannan ba abu ne wanda ya kamata a ce ya me ya dame ka ba ina fatan mun gane na iya zuwa da our spouse na faɗa mata parent iyaye a da ka shiga iyayenka sai ba za ka yi ba ba su fahimci me kake yi wani abu kama da wannan best friends abokai na jiki kai me ka shiga ka samu abin farawa ya mutu ya tashi duk wannan shi ma na iya me na iya faruwa and business associate sannan da business associate abokan kasuwanci wani abu kama da haka wasu kuma sai riga sun experience rejection wasu kuma ba su riga sun me experience rejection ba abin da fi muhimmanci ba rejection din bane ba kalubalen bane a'a idan ya faru me ya kamata ka yi domin me ka magance wannan ta hanyar da ta me ta dace ina fata mun gane abin da nake faɗa now thank you very much rejection causes many people to fail in network marketing and any other factory because they try to explain the business instead of bringing them toward presentation babban abin da yasa kake fuskantar rejection ko kake fuskantar rejection shine wannan kalubale na mutum ya ke fuskanta shine idan ka nuna masa kasuwanci ta hanyar ba ta dace ba ka nuna musu kasuwancin ta hanyar da bata mai ba dace bayan ka ji presentation an ce karka je kai bayani karka gaya matar karka gaya wa ɗanka karka yi kaza kai kuma ka koma sai ka nuna ka iya sai ka je kai kokarin cewa ka kai wannan bayani so nan bayanin da kake shi yake jawo musu ne rashin fahimta kai kana musu bayani ba za ka iya yi kamar yadda aka yi ba su kuma ba ba su da experience ko sun ga abin da ka gani ba sai su yi maka me sai su sace maka gwiwa sai su baka shawarar da ba ita kenan ba ba ita ta dace ba shi yasa bayan ka ji ake cewa kar kai bayani har sai ka zama mai an maka training so instead of trying to explain the business bring them to our what presentation a maimakon ka dage ka ce kai sai ka musu bayani an sauka an kamar sauƙaƙa maka wannan ka kawo su mu musu presentation a maimakon ka mu musu bayani kamar yadda kai ma aka yi maka kai register so bai make sense ka ce kai ka iya bayani kai zaka yi da a a'a ka bari mumi musulmi ne bayani a maimakon ka sannan don't try to explain the business to anyone until you are what trained kar kai kokari kai kai gwada cewa kai sai kai wa wani bayani a'a kar kai wannan ka bari idan aka yi maka training ka kware ka iya ka zama professional ka zama mai wanda ya san abin yadda ya kamata sai ka je kai wannan ina fatan mun gane duk wanda kuka gani yana presentation yana bayani yanzu da ba wai ya iya bane ya koyi a'a sai da ya koya sai da aka tuncin aka mintuna din sai ya iya so kai ma ka tsaya a koyar da kai ka iya sannan sai ka yi bayani ina fata mun gane now abu na gaba shine me half of our family and friends may not show up to our meetings especially if you tell them about the product brochures videos and what samples ka sani cewa da yawa daga cikin 'yan uwanmu family friends abokai da kuma me business abokan kasuwanci da sauransu ba za su zo su yi presentation din ba musamman idan kai musu magana akan me product kaya ko kuma wani bidiyo ko wani sample ko wani abu kama da haka saboda da yawa za su yi tunanin kasuwanci ne na siya a siyarwa ya mutu a yi tashi ba lallai su ba aka ce to knowing this part ahead of time substance defend idan ka san wannan cewa ba kowa ne zai zo ba kowa kake tunanin zai yi zai yi ba wannan zai rage maka raɗaɗi da safe idan sun zo sun yi karba a wannan lokaci idan ka nuna mutum bai ba dama ka sani ba lallai sai yayi ba amma da aka ce kai kai bilibin dole lallai zai so yayin da rejection din ya zo sai ka fuskantar kalubale da matsala dole abin kuma da wannan ina fatan mun gani to na kai ka sani kafin abin ya faru ya fi zuwa da da sauki now preparing your prospect for what rejection da za a yi ka shirya kafin wannan kalubale ya faru na rejection ka shirya masa kamar abu ne wanda ka san zai faru to idan ya faru ga abin da za ka yi ba wai ka zauna suka ka ba kawai idan ya faru sannan sai kai fara tunanin me ya kamata a ce na yi me na yi domin na kare kaina da me da sauran abubuwa now the rejection socket can come at your any at you any time in your business and the problem is that you generally don't see it coming na riga na yi faɗa rejection din nan ba ka ganin sa kawai sai dai ka ji me ya zo abokinka ne ka shaku da shi zai yi ka tabbatar amma idan aka zo bayan an gama komai sai ce kai wannan menene ne ka samu a ciki ashe ka zama dan damfara ashe ka shiga business irin kaza ashe me wannan idan ya faru ka san zai faru baka sani ba so bayan ya faru me ya kamata me a ce kai sannan wannan rejection din it can what it can take many different forms and it's frequently unrecognizable right yana iya zuwa ta fuskoki daban-daban ba iya hanyar nan da kake tunani lallai sai ta nan zai yana iya zuwa waccan hanyar ko kuma na wannan hanyar da sauransu sannan me it can take many uh, while we cannot help you anticipate the rejection very potential uh, the rejections every potential kind of rejection we can definitely prepare you for those forms of rejection which are the most disruptive. a yayin da ba mun ce za mu iya kare ka ko za mu iya tsare ka da duk wani rejection da zai faru ba a'a sai dai me wanda suka kowanne muhimmanci wanda suka fi kowanne mai yawan faruwa wanda kowa ya fi mai haɗuwa da su za mu shirya ka mu gaya maka ga abin da ya kamata ka yi idan wannan rejection din ya faru da kai sannan avoidance of this dangerous weapons is very important idan ka kare kanka daga wannan mai dangerous weapons kamar yadda suka faɗa abu ne wanda zai zo da mai sauki kuma zai zama mai cikin sauki ba tare da mai wahala ba now rejection by what family ta yaya ake iya samun rejection daga family yan uwa abokan zama wanda aka haife ka kana cikin su jini ya haɗa family ɗinka kenan rejection by family and friends is by far one of the biggest challenges in network marketing ka sani cewa ƙalubale daga family yan uwanka na jini na jiki kalubale da grace yana ɗaya daga cikin manya-manyan kalubalen da ake iya fuskantuwa da su a cikin a cikin wannan kasuwanci so da yawa za ka zo kana da sha'awa ka fahimta yan uwanka su ce me ba za su yi ba su ba su fahimci me kake wani abu kama da wannan yayin da ɗan uwanka mahaifinka ƙaninka wanka wani abu mai kama da wannan yake karɓar wani kasuwancinka abu ne wanda mai yana da raɗaɗi ba lallai ka ji daɗinsa ba haka ne ba ka wani yes amma kuma me dole sai ka jure sai da sai ka dage sannan ka basar an ci gaba da haka da sauransu so until you have been signed up made a commitment and been trained professionally do not approach your friends relatives, or even your spouse with this business until you have been trained to aka ce har sai ka je bayan ka yi rijista ka zama memba cikakke kar ka kuskura ka je ka ce za ka yi wa mai matarka bayani ko kuma za ka yi wa wanka bayani ko mahaifinka ko mamaye ko wani abu mai kama da wannan kar ka je ka ce za ka bayani da kanka har sai mai an gama maka training ka zama mai professional wannan idan ka sani kai applying zai taimake ka kwarai da gaske kar ka koyi kokarin kai bayani da kanka sai ka zama mai train sai an maka training sai an koyar da kai yadda ake bayani a maimakon haka mu ka haɗa mu da su ko ka haɗa su da leader ka sai musu mai bayani a maimakon ka ina fatan mun gane to abu na gaba shine some of your best one market will never join you no matter how successful you become if you approach them in profile now abu na biyu daga cikin kuskuren shine wasu daga cikin family ɗinka da friends da waye in dai kai approaching ɗinsu a farko farko san da ka nuna musu kasuwancin ba ka nuna musu hanyar da ya dace ba ka yi kuskure ka yi barna ba ka fi system ɗin ba so ka sani cewa duk as successful ɗin da za ka zama duk kuɗin da za ka tara duk nasarorin da za ka ci a kasuwancin ba lallai su zo daga baya su ce za su yi za su yi joinin ɗinka ba dalili ko shine tun a farko tun a farko me ka yi abin ba ta hanyar da ya ya dace ba kaga dole ne akan kai abin da ya dace sannan ka bi system din saboda ko da ba su yi yanzu ba nan gaba idan kai ne ka ci nasara za su zo su yi mai za su zo su yi register tare da kai wannan shine sannan rejection by family still here is the problem news respect friends and family don't know anything about your company or the business of networking and in their ignorance they think it's a what scam su wannan abokan naka su wannan family din kai kai ka fahimci me business din kai ka fahimci menene kasuwancin sannan ka sai ka nuna musu kana so su ma su gani masu yi mai amfani tare da shi amma kuma su a rashin fahimtar su da rashin ilimin da suke da shi akan kasuwanci sai su yanke hukunci sai business din mai scam ne a business din mai damfara ce ai kasuwanci mai baya yi iya na sama da suke kuɗi ko duk wani abu mai kuma da wannan wanda ne ba gaskiya bane ba is not true su kaga bai kamata kama je kai approach din su batun da ba su fahimci menene ba ka bari idan sun fahimci menene sannan sai su ne yanke hukunci daga baya na biyu aka ce me rejection by family and friends is by far one of the biggest challenges in network marketing na riga na faɗa wannan na ɗaya daga cikin abin da ya kashe mutane da dama kun ba su iya ci gaba da kasuwancin ba saboda me abokan su ƴan uwa wanda suke tare da su ba su karɓi kasuwancin ba saboda haka su ma sai su ne sai su ki karɓa tunda wani ba zai ba ni ma ni ma ba zan ba wanda wannan bai dace ba kwarai da gaske abu na gaba but you can only change their attitude by changing your own za ka iya canja ne tunaninsa akan kasuwancin ne farko bayan kai ka canja ne ka canja tunaninka ya tunanin ka yake akan kasuwancin ya ka ɗauke shi wani irin yadda ka bashi da sauransu so idan ka canja shi zuwa positive zuwa abin da ya dace ka canja tunani ka bi system din tsarin da aka ce bai sai kai ma kame ka canja nasu tunanin amma matukar naka tunanin ba ka canja shi ba su kar ma kai tunanin za ka iya me canja nasu tunanin After elevating your own self-esteem and confidence what level, persistent performance with absolute belief can never be what defeated. Duk abin da ka jari a kan shi, kake da belief, ka yadda da shi cewa wannan abin in dai na yi shi ɗari bisa ɗari, in dai na yi shi ne ta hanyar da ya dace, in na bi shi ne ba kuskure, ba barna, na ba abin da shugabanni na suka ce in yi, ina tabbatar muku da cewa ka dage kuma ka yi bayan da za a yi ba za ka ci nasara a wannan mai kasuwanci na ba na me na kulla alaka. saukinsa shi ne kofi and paste abin da lidan ka yi ya ce maka ka yi kai ma kai yi mai ka yi irinsa ka ci nasara matuƙar za ka kawo da mai shishidi ka ce kai ba za ka yi kaza ba kai ka san me za ka yi kai fa a da tunanin ka ka iya to daga nan ka fara mai ɗaukar hanyar da na sani da sauran abubuwa wanda Allah ya kiyaye da sauransu now causes of what failure wani abubuwa ne suke sa mu samu mai failure mu faɗi mai asara a wannan kasuwanci The first cause of failure, of course, when new network marketers listen to people who don't know what they are talking about. Hanya ta farko da zaka fara samun faduwa a cikin kasuwancin mu shine idan ka tsaya kana sauraron mutanen da ba su da ilimi a cikin mai wannan kasuwancin ta. Mutane ne abokanka ne kuma wawaye ne ne kuma me kuma waye ko daga ina yake. Ka je ka same shi baka shawara. To zai baka shawara nan ne based on ilimin da yake da shi shi. bai fa fuskanci ya kasuwancin me yake ba ya yake aiki bai ma ji presentation din ba sai ka tsaya kana saurara sai yana baka shawara kuma ka ce za ka yi amfani da ita daga nan ka fara samun ne failure abu na biyu shine the second cause of failure result from not listening to people who do know what they are what talking about na biyu shine idan muka ki mu saurari kuma mutanen da su sun san me suke magana a kai su sun fahimci kasuwancin su sun fahimci yadda kasuwancin yake aiki misali shugabanninka offline ɗinka ko wani abu mai kama da wannan yana gaya ma ga abin da zaka yi kana cewa kai ba za ka yi wannan abin ba kai ka san abin da za ka yi so abubuwa ne biyu na farko kana sauraron wanda ba su da ilimi akan kasuwanci. na biyu wanda suke da ilimin kuma ka ƙi ka me ka ƙi ka saurare su now let me give you an what example bari na baku misali na kan wannan it's just one nature that when we get excited about something we want to share it with the people we was we must care about wannan abu ne ne nature kowa ya saba duk yayin da ka ji wani abu wanda kana taunarsa kana so za ka yi ka fahimci abin so wannan jin daɗin wannan mai sai ka ji kana so lallai sai ka sanarwa da wasu wasu nan na iya zama abokai waye za ka ji kana so sai ka amayar da sauransu so wannan so ka amayar ɗin idan ka je ka yi shi wrong way shine abin da yake ba da matsala yake ba da mai damuwa ina fatan mun gane now a gaba this is fine with ice cream or a good movie, but it's not right to share this business with anyone until you completely train and knowledgeable about what business. Ka sani cewa duk yanda yake da daɗi ka gaya wani, duk yanda kake so kai wani bayani, kar ka yi. Ina tabbatar muku da cewa kar ka me, kar ka yi. Ka san abokinka ka fi ni sanin shi, ka san mahaifinka ka fi ni sanin shi, ka san mahaifinka ka fi ka san kowa ka fi shi, amma ina tabbatar ma idan ya zo kan business din nan kar ka ce za ka mutum bayani da kanka ka jira a yi masa bayani a maimakon ka ko leader ɗinka ko ya zo ya ji presentation amma kai dai kar ka sa kanka a ciki why to saboda me aka ce kai wannan dan me za a ce ni ba zan yi wa mutane na bayani ba akan me an fi ni sanin sa ne ko kuma dan ba mu gaskiya ko kuma dan me da sauran da sauransu so wannan shine dalilin because the primary cause of failure in our business comes from people getting excited about the tremendous earning potential and then charging out to tell their closest friends and family before having the slightest idea of how to run the business. So farko ma na kai kana so ka faɗa saboda you are excited. Kana so ka faɗa musu ne saboda me kai kafince da yake yadda ake samun kuɗi, yadda mutane suka canja rayuwarsu, yadda wasu suka tafiye-tafiye, yadda kaza kaza. Baka ma gama fahimtar yadda ake mai ronin kasuwancin ba gaba ɗaya. To da ma ka fahimci yadda ake business da wani abu ne mai sauki. amma tun kan ka fahimci ka fa da ake kasuwanci kuma ka fita kana so ka take mutane bayani na kaza da kaza da kaza da kaza da sauran abubuwa to ka jira ka fahimci yadda ake yi sana'a gaya ma ga abin da za ka yi sana'a maka training ka kware kafin ka mai kafin ka yi da sauransu call reluctance na menene call reluctance another process of failure is is mere fear of what another process of failure is mere fear and anticipation of rejection and this will keep new connectors from taking what action. This is one of the primary causes of failure in our uh, industry. They will attend trainings, watch the videos, read the books, study the product, but never take what action. Just do it. Success comes to those who would make things happen. and mutanen the suke kasuwancin mu na farko duk training tsunami. me attended. attending suna hawa me cell meeting maybe the office ne tsunami me suna zuwa idan training tsunami me suna duk abin da aka ce su suna yi amma kuma kawai koya suke yi ba sa sashi a cikin a cikin aiki duk tarin ilimin da ka tara kuma baka amfani da shi dan Allah yana da amfani ba shi da amfani so wanda me ka dan tara ka dan ka amfani da shi sannan ka kara kayi amfani da shi ba ka tara tarin karatu kuma ba shi da amfani a gare ba to ka sani akwai wanda suke da tarin ilimi a business nan amma ba su amfani da shi wanda wannan baya bari su ne su ci nasara so not been taking what seriously is one of the most degrading form of rejection and it's very common among men. Most men cannot identify with having a woman big culture. zai ce ba a da gaske ba, wani zai ce kaza kaza wani waye ba ya mutu ya tashi. sani ma nasarar ka hannun ka take ma ba hannun ni da ka ba. Idan kai abin da ya dace, za ga abin da ya dace. Business ɗin a hannun ka yake, idan ka ga dama kai hagu, idan ka ga dama kai mai kai dama su lida ɗinka ba shine zai tabbatar da nasarar ka ba shi lida ɗinka amfaninsa shine ya taimake ka ya gaya ma abin da za ka yi har ya kai ga har ya kai ga nasara amma nasararsa ko ce nasarar ka a hannun wa take a ka take saboda business ɗinka take yi shi ma lidan ka mai business ɗin sai yake ina fata mun gane amma akwai taimakekeniya da juna da sauran abubuwa so don't take rejection what personal a yayin da duk wannan rejection ɗin ya faru abokinka bai karbe ka ba ya gaya ma magana mara daɗi ka sun ce kar ka yi mijinki ya ce kar ki yi ka ta ce kaza kaza ya mutu ya tashi kar ka karɓi wannan abin ya zama na personal ka kawo aboki ka nuna masa damar bai ba wannan cewa bai ban ba sai kaga ka damu ka shiga wani hali ka nuna masa ko ma ku faɗa ko ga mai magana da mutai masa daɗi ba a'a ba a haka idan ya yi karɓar ka is fine idan ya karɓe ka ma is what is fine kar ka damu it is important to note that no thank you is not a personal word recall ka sani yayin da mutum ya ce maka no ba ni da dama ba na so zan yi ba wai wani abu ne da zai sa ka tayar da hankalinka ko wani abu ne kama da mai ha bai kama da haka ba a decline to participate in the opportunity most often means the timing is not what right for me now ka sani cewa idan mutum ka nuna masa damar maybe sai ya ce me shi yanzu ba shine lokacin da zai ba ko kuma me bai gama fahimta ba ko kuma me a'a akwai abubuwan da yake yanzu ka fahimce shi maybe timing din is not right maybe yanzu ba shine lokacin da ya kamata a ce yayi kasuwanci ba so ka sai ka rabu da shi ku gaisa normally ku cigaba da mu'amala yadda kuke yi kan wani abu ya taɓa mu'amala ku bayan wata shida ku kuma dawowa gare shi ka sake mai prospecting ɗinsa wanda kafin nan dama kana masa follow up kuna hira kuna magana wanda ko da ba su shafi kasuwancin ba da sauransu sannan accepting no is merely part of the process of what finding those who say yes duk yayin da ka karɓi no abokinka bai ba ka karba baka damu ba wannan zai taimake ka ci gaba da aiki ka ci gaba da nema har sai ka samu wanda zai ce mai eh na'am na yarda kuma zan yi me kuma zan yi amma matukar mutum ya ce ba zai ba sai ka damu sai ka daina kai ma ka sai to ba za ka yi ba to ta ina za ka samu wanda shi kuma zai ce zai yi to ka sani wannan no din kamar course ne wanda zai sa ka dage ka ci gaba da nema har sai ka me har sai ka ci nasara kalubale faɗi tashi a komai na rayuwa sai ka same shi hatta addinin mu musulunci dole sai ya zo so kuma ne ma ba sa rabuwa sai da me jarabawa sai an jaraba ka so sani idan wannan yanzu ba yana nufin ba nasara bane ko wani abu a'a then ka dage ka jure zai kai ga gabe zai kai ga nasara so life is about balance and where there is rejection there must be what acceptance ita rayuwar nan balance ce duk inda aka ce wani ba zai karba abu ba wani bai karba ba wani bai karba ba wani bai karba ba to ka sani cewa a daidai wannan lokaci wani yana nema kuma zai karba wani yana nema zai karba wancan ma za ta ne za ta karba so ba an ce kowa ba zai karba ba ne a'a wannan baya so dole wannan yana ne yana so wannan bai so baka ci gaba da nema har sai ka samu wanda zai ce me eh, a ya yarda kuma zai yi sannan me remember it is numbers game so you must talk to enough for people business din mu is a numbers game muna kiransa da numbers game bai kamata ka rinka yi wa mutane kalilan magana ba a ya kamata ka fita kai prospecting large number of people ka nemo mutane da yawa ka nuna musu kasuwanci kana da list na mutum dubu ɗaya a wai mutum dubu biyu wani ma mutum ɗari biyar ko sama da haka sai ka bada list mutum hamsin an kira an ce karo wani ka fara complain kai mutane suke sa kai waye waye kai waye waye a'a wannan is not what wannan is not right inda za ka yi haka to ta ina kenan za ka samu abin da kake ah, da bukata da sauransu ai ba zai yi ba so ya zama dole ne ka fito da duk wanda ka sani sannan ka nuna masa kasuwanci ka yi business din da number sosai karka ce wai kaza ko kaza wani abu kama da haka not talking to what enough people wasu ku ba sa magana da mutane da yawa kai wa mutane yan kaɗan ba su ba sai ka ce business din baya yi saboda haka kai ma bari mai bari ka daina a'a if you only talk to a dozen people in a week the act of rejection by those few become bigger than what like idan kaɗai kana yi wa mutum goma sha biyu dozin ɗaya magana kasuwancin nan a sati to ka sani ba kalubale za ka yi ta sa kuma zai zo da yawa da sauransu mutum sha biyu kawai a sati ya yi kaɗan yayi me yayi kaɗan da amma cewa kai mutum sha biyu a kullum wannan wani abu ne wanda bai sanar so yayin da me but we contact a few dozen people each week rejection is not a problem because few will always get involved idan muna contacting mai mutum sha biyu a satin nan to shi ma aka ce ba matsala ba ce sosai saboda me kaɗan daga cikin su koda yaushe za su suna da sha'awa kuma suna so za su me za su karɓa amma remember this too ka tuna da wannan lokacin ta me ta balance increase the number of approaches and decrease the impact of what rejection ana so ka ƙara nomba, ka ƙara ƙoƙarin gayyato mutane ƙoƙarin nemowa ƙoƙarin connecting mutane su suka damar sannan ka rage impact na ne na rejection wani rejection ɗin da ka iya faruwa kai ƙoƙari ka magance shi ka rage yawansa sannan ka ƙara number ta ne neman mutane ka rage number na rejection ka ƙara number na nema wannan shi zai sa ka samu mai biyan bukata sannan ka zama mai successful amma matuƙar rejection yana ta sama yana ta sama mutanen ba ka nuna musu da yawa wannan ka samu problem ina fatan muna ganewa so wannan now the narrow focus word syndrome nearly everyone is interested in ways to achieve wealth so focus on your presentation of personal and financial wealth freedom making sure to call your prospect attention to all the world products services and what divisions this comprehensive approach is how legend build a large and dynamic organization now sani cewa kowa yana da sha'awa na ne tara arziki ba wanda zai ce ma shi baya so ya arziki shi yana so ya ci gaba da rayuwa da talauci da bayi babu shi kowa yana son dukiya kuma kowa yana son beta opportunity so abin da zaka mai da shi akan presentation ɗinka da bayanan da sauran abubuwa shine akan mai financial freedom duk wanda ka nuna musu cewa zai samu inci na kuɗi kuɗi zai zama ba matsala ba ya samu yanci na lokaci yanci na lafiya wani abu kuma da wani zaka mutane suna mai so za su yi kuma za ka attention ɗin su ya zo sun zama mai prefer suna so za su yi kasuwanci so ya kamata ka focusing akan me harka ta kuɗi da sauran abubuwa masu kama da me wannan sannan making sure to call your product attention to all the products kayayyakin ka nuna musu wannan kayan ga benefits ɗinsa wancan ga benefit ɗinsa maybe alaji na da matsala kaza shi ba ma don kuɗin zai yi ba a'a saboda ya ji maganin kaza zai magance masa matsalar da yake fama da ita kaza sai ga ya ɗau abin da da muhimmanci ko kuma me services ɗin da deficiency wannan ga yadda confident ɗin yake ga tafiye-tafiye vacation waya mutu ya tashi za ga mutum wani tafiye-tafiyen shi zai sa ya yi ba kuɗin ba ko kuma lafiyar da sauran abubuwa so yayin da kake yi ka saka financial freedom ɗinci na lafiya ɗinci na kuɗi da kuma ɗinci na me na lokaci sai ga wannan da wannan da wannan ta haɗa su kowa kuma yana so zai yi kuma an tafi me an tafi tare so mutanen da suke sako da wannan principle din su yi amfani da shi a cikin kasuwanci su ne mutanen da suke tara arziki na gaske na gaske gaske a me a wannan kasuwanci na mai albarka so What do we do when we what? What do you what to do when you are what rejected? To me kamata ka a yayin da aka yi mai rejecting ɗinka, yayin da abokin ka ya karɓa, yayin da wani yake karba kasuwancin ka ya kamata ka a wannan lokaci. Na farko aka ce turn the rejection into a motivational force and let that fulfill you to the rejection because it all was it. Yayin da ka samu rejection, abokin ka bai karɓe ka ba, maybe ya gaya ma magana da ba ta maka daɗi ba, maybe kamar challenging ɗinka akan wani abu bai kama da wannan bai kamata ka ce ka sare ka ta sace yanzu ba za ka iya ba a'a abin da ya kamata a yi shi ne ka dage ka cije ya zama na wannan rashin karɓar da ya yi ya zama mai post ɗin da za ka yi amfani da shi lallai sai ka ci nasara bai karɓe ka ka ce to ni sai na nuna maka cewa kasuwanci nan yana yi kuma me sai na baka kunya kamar yadda da yawa daga cikin leaders sun suka yi so kamar yadda rejection ɗin ya zama force ya zama motivation ka dage wajen nema sannan ka je ka nema ka samu na biyu aka ce ne turn the rejection that could have been a stolen dream into a burning desire to rise to what your full potential ka canza rejection din nan da ya kusa ya sace maka mafarkin ka. da ya kusa ya raba ka da burinka da ya kusa ya raba ka da mai tunaninka zuwa wani abu wanda zai sai mai zuwa wata desire burning ta gaske zuwa wani karfin gwiwa zuwa wani mai belief wanda zai sa ka dage lallai sai ka mai sai ka ci nasara sannan sai ka fito da real kai mutumin da kake da sauransu wannan business na da fawa din da zai canja ka da baka ma san waye kai ba amma zai mai da kai fahimci kanka ka fito da potential ɗinka sannan ka ga kai ka canza rayuwarka da sauransu sannan send them a copy of your alert in six word month mutanen nan da basu ka ba a farko ba yana nufin an rabu ba kenan a'a follow up is very key and is very important a ci gaba da hira da su ma'amala ko da sun bata ma wannan kar ya dame ka a ka ci gaba bayan wata shida tura musu alatsanka an lance mota a kamfanin nuna wani abin nasara yana hannu nuna da sauransu sannan su ma kana yin magana da su ba sai zai ta kasuwanci ba na riga na faɗi wannan na taya su murna abu ya faru taya su farin ciki da wani abu mai kama da wannan wannan ma yana taimakawa kwarai da gaske sannan me if you suspect you are rejected because of an attitude you project take some time to work on your what personal growth before attempting to build an organization now wasu ma da kuke gani ba wai business ɗin ne matsalar ba ba wai business ɗin ne baya yi ba wai matsala ce ta kasuwancin ba a'a su akwai wani hali nasu mara kyau ko dai ba su da gaskiya a cikin al'umma mutane ne wanda sun saba cinye mutane kuɗi ko kuma ba a yarda da su ba ko kuma mutane ne wanda dai ga nan dai ba mutane ne da za ka yarda da su ba sai su zo da wannan mai rashin yarda da wannan hali nasu ce za su yi kasuwancin wannan shi yake hanawa su nasara saboda business mu dole sai ka gina relation da mutane sai ka zauna lafiya da mutane sai mutane sun yarda da kai sannan za ci nasara so kafin ma ka fara kasuwanci idan ka san kana da matsaloli irin wannan ka je ka gyara mu'amalar ka da mutane ka zauna lafiya ka ba su hakuri ku yi me ake cewa reconciling ka tuba sannan ka fara kasuwanci. saboda business din wani zai iya zuwa bai ma fahimci komai ba misali amma saboda silar waye ya kira shi waye ya bada sunansa sai kaga ya me ya biya kuɗi ko da bai gane ba saboda ya san me wane ba zai sani a wurin da za a cuce ni ba ko za a cutar da ni ko na mai kama da wannan amma matukar kana da matsala tsakaninka da mutane relationship ka akwai damuwa to in ka shigo kasuwancin nan shi ma akwai mai akwai matsala ina fatan mun gane so read books attend seminars and listen to an audio to enhance your self image ka karanta littattafai kala daban-daban akwai littattafai guda ɗaya biyu har guda biyar wanda ya kamata a ce ka karanta a matsayin ka wanda yake wannan kasuwanci littafi na farko shine mai your first day in network marketing wanda shine wanda mai audio ne mai introduction da kuma mai chapter one sorry video to bayan an yi wannan za a karanta shi gaba ɗaya akwai go flow ka karanta akwai compound effect ka karanta the business of the 24th century ka karanta duka wannan littattafai ne a sannan prospective ɗaya biyu uku biyar to duk wannan kai kokari ka karanta zai sa ka fahimci abin shugabannin ka me suka yi me ya kamata ka yi ya kasuwancin yake ka rinka attending seminars ana seminar kaza youtube kai ta malamai na me kasuwancin kulla alaka su eric wo su matt morris duka na sauraron su wanda za su yi ma baka kwarin gwiwa da hope na me na ka ci nasara da sauransu saboda ka canza tunanin ka kai karan ka, ba za ka zauna da tunani ɗaya ba abu ɗaya kake yi ka ce za ka yi subsidin ba zai yi ba dole sai kana bincike kana abin da aka ce personal development kullum kana gina kanka ba sai iya trainings din da ake ma ba ba sai iya presentation ba ina fata mun gane dole sai kai mai research da sauran mai abubuwa sannan me surround yourself with positive people who constantly remind you of your worth as a person and the contribution you are capable of what making sai ka canza cycle ɗinka mutanen da kake mu'amala da su baka amfanuwa da su kullun suna jan ka ƙasa kullun cinye gaske mutane ne wanda su challenging ɗinka ma suke na kasuwancin da kake yi ba za ka ci nasara ba ba za ka yi subsidy ba sannan kullum kana rayuwa a cikin ka gaya min yanzu a nasara so dole sai ka canja mutanen nan ba dan baka kamar su ba saboda me yanzu tunanin ku ya riga ya me ya canja inda kake tunani daban inda suke tunani daban to ka samu mutane wanda tunanin ka ya zama ɗaya da nasu kuke da buri iri ɗaya kuke so ku achieve success tare ku zauna tare da su mutane ne wanda kullum idan baka da kyau ba za su gyara maka ka yi kaza gyara kaza kaza ya kamata ka yi har sai ka ci nasara a rayuwa ba wanda kullum kuka zauna za ku ta munafunci da waye da sauran abubuwa mai kama da wannan ba ina fatan muna gane sannan abu na karshe shine me shake off any residual of negative self esteem emotional baggage that you may be carrying around and take pride in what yourself ka raba kanka da duk wani negativity duk wani abu in positive duk wani abu wanda yake ba positive abu bane ba abu ne da zai taimake ka ba abu ne wanda zai sa ka ci nasara ba ka raba kanka me da shi ka samu da kanka positive abubuwa positive mutane positive thinking wannan shi zai sa ka yi mai ka ci nasara sannan ka yi mai ka yi succeeding sannan mai you have greatness at unlimited potential to elevate everyone around you idan kai wannan na da mutane da suka dace akwai wani magana da yake tuna ka nuna min abokanka zan gaya maka ya kake ko zan gaya maka ya din ka za ta kasance idan kana mu'amala da mutane masu kuɗi za ka iya zama mai kuɗi kana mu'amala da mutane masu ilimi yana da kyau ka zama mai kai ma mai ilimi amma kana mu'amala da mutanen banza mutanen da basu dace ba wani abu kama da haka is easy su ma su jawo ka ka zama mai ɗaya da su kana rayuwa irin ne irin tasu to dole sai ka canja sannan ka zama mutum wanda shi ne yake motivating mutane su ma zama na wanda za su ci nasara da sauransu to rejection into positive motivation Reacting to family rejection can be redirected, becoming a, a positive force for building your work, business. Ka canja rejection ya zama mai positive motivation. A family ba a karbe ka ba, ka redirecting abin. amma maka mummunan fahimta kar ka zo musu sigar da bata dace ba ka je ka samu matsala kai da family ɗinka ba wanda ya aike ka wannan to ba za ki ba shikenan ba za ka ba shikenan kowa ma kar ya yi a bar da yana a a ka canja shi ta hanyar da ta dace ka zauna lafiya kai da family ɗinka sannan ka ci gaba da yin business ɗinka ta hanyar da ta kamata a hankali a hankali a hankali za ka canza tunaninsu su ma sun dawo suna aiki mai tare da kai sannan me you must be willing to duplicate what you learn dole abin da ka koya aka koyar da kai shugabannin ka suka koya ma kai ma sai ka koyar wa na ƙasa kai masu zuwa karka ce kai kadai an baka ka iya shi kenan a'a sirrin kasuwancin mu shine duplication kai kadai ba za ka iya ba kai raising mutane miliyoniya su ma su raising wasu miliyoniya su shine vision din ka zama miliyoniya creating miliyoniya. Su sai ka tari koyar da su su ma sun iya kana su rinka abin da kai ma kake ne kake yi this business is different from traditional what business and if you going to try and reinvent the way you are going to fail business din ba business ne mai traditional business ba waya bai za a kawo ma yaro maybe kana koya mai wani abu kana koya mai baka so iya baka so dole sai ka so na kasance ci nasara sannan za ka ci nasara dole ne idan baka so na kasance ya subsidin ba za ka taɓa nasara ba a kasuwancin wannan haka yake idan ka ce kai kadai nawa kake so nawa za ka tara ba za ka taɓa mai ba subsidin ba to idan ka ce za ka canza tsarin ko za ka shigo da wani tsarin abu ko za ka yi waye shi zai tabbatar da ka. amma matuƙar za ka dure ka dage ka bi system ka bi tsari za ka yi ne za ka yi so you must follow the what system dole sai ka bi tsarin sannan ka yi applying wanda shine zai kai ka game shine zai kai ka nasara Na a daidai wannan gaba na zo karshen introduction da chapter 1 na wannan mai littafi mai albarka the first day network marketing wannan sai ku je ku kuma dubawa ku bincike ku ƙara ilmantar da kanku akan shi sannan wannan abin da na faɗa inda za ku yi aiki da shi ku bi shi yadda ya kamata insha Allah muna tabbatar muku da za ku yi za ku ci nasara sannan za ku yi me za ku yi bayan wannan akwai series of trainings da za a ci gaba da yi da za a ci gaba da yi da za a ci gaba da yi har ka kware ka iya da sauran abubuwa kamar yadda na faɗa suna na Muhammad Umar Khalifa ɗaya daga cikin leaders na wannan team mai albarka so congratulations for taking the decision to join our business sannan ku amfani da wannan dama ku faɗa abin da aka gaya muku sannan ku aiki tare da shi ba na faɗa ne kawai a kai ya shiga ta ne ta nan a'a duk abin da ka ji ka saurara ka tabbatar da kayi mai kayi amfani da shi So, thank you very much and have a nice day ahead nagode sosai a lafiya